والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ولي تلا بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أشرة بسم الله الرحمن الرحيم الخلاف الحادي عشرة تعباني نقوم الشافعية وكذلك وقع الخلاف بين علي ومعاوية hakanan sabani ya auku tsakanin Aliyu bin Abi Talib da Muawiya radiyallahu anhu shi ne kan dai matsalar kashewa kashe Usman bin Affan radiyallahu anhu kanu ba shi har da Sufyan wato a cikin yakin Sufyan wa mukhalafatil khawarij da kuma da aka yi ga Aliyu Aliyu shi ma matsala tare da khawarij khawarij sun saba game da matsala na tahkim wato abin da ya faru kamar yadda na ce wato matsala na aliyu bin abi talib akwai shubha da yawa da suka hukunta ainihin mu'awiya ya ƙi yarda ya sauka akan mulki sannan mu'awiya ya ƙi yarda ya yi mubaya'a ga aliyu bin abi talib da aka ainihin kashe usman na ba da labari jiya irin abin da ya faru har ya zama to 'yan saba'iyya sun zo wato sun samu ainihin su aisha lawa an da wasu suna ba da labari cewa kashe ainihin usman an kashe usman ba sa nan kuma gashi gashi ana zargin cewa aliyu ne ya kashe saboda aliyu bin abi talib lawa an ya kashe usman bayan ya kashe an kai an kashe usman bayan kashe usman kuma ya amshi mulki nan take Ka ce kaga bai kamata ya amshi mulki nan take ba ya kamata sai an gama binciken masu kashe usman shi ma bin abi talib ya karɓi mulki ne saboda in bai amshi mulkin ba za su iya amsa mulkin sa kirki sannan kuma in suka amsa za su iya zartar da barna mai girman gaske ga musulunci aliyu ya karɓi mulki kuma bincike ba zai yi kawai daga amsa mulki kawo bincike ba saboda kila man kace lafiya bincike kila kwamitin da zaka sa kila kwamitin ma wajen mutanen zaka sa komai in an bi shi a cikin hankali cikin natsuwa aka yi shi an fi samun nasara kan shi hmm. gane ko so da haka aliyu yana so sai mulki ya tabbata a gare shi ya samu nutsuwa. ya san su wane ne nashi su waye ba nashi ba Inda mutanen da suke goyon bayan shi akwai ɗaya inda da didin akwai mutanen kirki sosai kuma akwai inda da didin wanda sun zo sun musulunta ne a jamawa ne sun shigo ba su gama fahimta musulunci ba yana daga cikin matsalar da aliyu ya samu yana tare da ainihin magoya baya da yawa magoya bayan nan akwai na kirki a ciki sosai sannan akwai na banza wanda ko kuma akwai wanda sun shigo musulunci ba su da wani ilimin addini kuma akwai mutanen da suka yi ta'addanci da kashe Usman duk suna cikin Qur'ani nan mutanen shi to idan Aliyu bai ba a hankali ba to wannan zai zama to sababin rugujewa mulkin sa sababin ma mutuwan shi ma kun gane ko da kan Muawiya bin Abi Sufyan ya ce to shi gaskiya yana so sai an bincika tun da shi yana da shi jinin Usman shi da Usman duk bari Umayya ne suna sun fito kaman jini ɗaya ne kuma a ƙabila ɗaya ne suna ma da alaƙa to kuma sai wani abu ya faru wanda shubha ne mai girman gaske ali bin abi talib da ya hau kan mulki sai zama to yana kwaskwari ba san kowane gwamnati ta zo za ta zaɓo za ta tafiya tare da su shi ma sai yana so ya zaɓo wanda zai tafiya tare da zai tafiya tare da su To a wajen zaɓen sai yana ta cire mutanen da suke da alaƙa da usman duk wanda suke da alaƙa har da wannan wanda a gama ko su daga cikin dangin Usman da ake zargi ake ta cewa wanda su suka janyo har aka ba Usman tawaye kai duk Aliyu ya kakkabe su bayan ya kakkabe su kuma Muawiya wanda ya yi mulki a zamanin Umar Umar ya ji daɗin mulkin sa, ya zo ya yi zamanin Usman Usman ya ba shi garuwa guda biyu ba garuwa biyu ne gwamna saboda kwarewar wajen mulki shi ma kazalika Aliyu ya sa ya aika da wasiƙa cewa idan mu'awiya ya ga wannan wasiƙa wannan wanda ya kawo wasiƙa zai zama gwamna aliyu zai sauka an shi mu'awiya zai sauka duk yi tunani akan haka kaga shi washe mai karfi to sai mu'awiya da sauran banu umayya kuma suke ci suna fa ganin akwai magana ba suna ganin akwai magana dinar da aka yi akwai wani abu wanda yake faruwa a ƙarƙashin ƙasa aliyu yana so ya kakkaɓa mutanen usman ne don kare ya samu ya yi bincike kada ya samu a yi bincike kan wannan al'amari su kuma za su yadda sai an binciko masu kashe usman lokacin da mu'awiya ya ga wannan wasiƙa cewa idan ya ga wannan wasiƙa ya sauka wancan zai hau ya ce ya yadda zai hau ya yarda zai sauka kuma ya yadda wancan ya hau amma da sharaɗi sai an binciko masu kashe usman sai aliyu ya ce ya sauka ba tare da wani sharaɗi ya ce shi ba zai sauka ba domin ya san in ya sauka ba wani bincike kuma a gane to wannan shi ne tunanin shi amma ba tunanin aliyu bin ali talib shine da zaran ya samu natsuwa zai binci shi kuma muawiya da banu umayya suna ganin a tunda dai an ga sa shubaha a cikin kasan da abin da ka sa shubaha to duk bayan da kai ba za ka ba to an sa sanya shubaha a cikin abin cewa aliyu yana da hannu ya karo mulki ne domin dama shi yasa aka kashe kuma zama mulki yake so to kuma maganar da manzon Allah ya gaya mana da kuma duk hadisan da muka samu su nuna aliyu ba shi da hannu akan abin dukkan abin ya faru kun gane ku sai mu auya ya dogara da wannan cewa shi ba zai sauka ba sai an bincika shine malamai suka ce mu auya ya dogara da rabin aya bai cika rabin aya ba wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultana fala yusrif bil qatl innahu kana mansura duk wanda aka kashe shi a matsayin an zalunce shi to an sanya ma waliyansa iko su nemi ɗauki fansa amma kada su wuce gona da iri wajen ɗaukan fansa waye zai ɗauka musu fansa gwamnati kan suka wuce gona da iri inna hu kana mansura lalle shi wannan wanda kashe lalle za a taimake shi su ai masu taimakon dangin za su tafi makamin ko gwamnati gwamnati an kaga muawiya tabbas yana da gaskiya da yace lalle ana neman jinin usman amma ishtihadi shi yayi kuskure bai karasa ayar ba hu kana mansura ai mansura ta bangaren hukuma to ali bin abi mulki bai gama tabbata a hannun shi ba wanda mulki bai gama tabbata a halin shi ba shi zai shi kuma zai taimake ka shi ma yana so sai ya gane kan mulkin ya yi ido ya gano su waye da kirki ya san yadda zai yi akan wayannan masu kashe Usman sun sai ya yi hikima in ba ka Usman za kashe shi ku gane ko aka ce abu Muawiya ya yi ijtihadi amma ya yi kuskure abin da ya fi cancanta shi ne da ya sauka an gane yayi shi mm. yana da lada amma ya yi kuskure wanda ya dace shi ne Aliyu Aliyu yana son natsuwa da kwanciyar hankali kafin ya dauki mataki a lokacin ali bin abi talib shi kuma ya ga to ai shi gwamnati ne kuma dama in dai mutum ya riga ya samu gwamnati yana da iko ya sa wanda ya gada kuma ya cire wanda ya gada ba laifi bane misali ba lallai bane sai an yi da kai a lokacin nan da ma'auya yake sauka sai ali ya shirya dambaran yaki da ma'auya su kuma bazu umar ya ce wallahi ba za a sauka ba sai an bincika sun dana aliyu na da hannu sun mudu shi na bayan ya bari kun ga fitina sai sa shiga cikin harka akwai rikici sosai a ciki wanda shi a suka kuta suka goyi bayan bangare ɗaya wani zuwa bayan aka ta fitina kuma kada kuma ta daga baya kuma an samu fitina na kawari duka aliyu bin abi talib aliyu bin abi talib ana yaƙi da mu'awuya yaƙi yayi yaƙi saura kaɗan aliyu ya samu nasara mu'awuya da yake mai hikima ne sai ya taɓa ƙur'ani ya ce a sulhu ya ce a yi hukunci da littafin allah aliyu ya ce dabara ne ya ga za a ci da yaƙi ne wasu daga cikin mabiya ka ce mutum ya ce a yi hukunci da littafin allah ka ce za a ci da yaƙi ne sulhu bai bukata wa sulhu khair wa udirat al-anfus shuh an halatta an halatto wa rayuka da rowa mutane ba su sulhu amma sulhu shi ba alkhairi kai ba su sulhu ne Ali ya ce yau da yake ba wayo ba kace ba wa yau ba da sulhu ne yana son ayi kunji da littafin Allah sai aka dan samu sabani kadan ko su wanda ba sa son a goyi bayan sulhu akwai masu a goyi bayan sulhu masu goyon bayan sai suka yi rinjaye sai aliyu ya yarda da hakimiyya ana kira abin hakimiyya an gane yayi sai aka yarda kowane bangare ya turo wakilinsa aliyu bin abi talib sai ya zaɓi abu musa al-ash'ari shi kuma muawiya ya zaɓi amr bin al-as shi zai wakilce za su zauna a samu kwamiti kwamitin za su zauna a tantance wannan yaƙi ya ishe mu in kun za su ce yaƙin ya ishe su kowa ya ɗauka a cikin su kenan in duk abin da ka hukunta da shi za a yi aiki an gane ai to a wajen al'amarin sai wasu daga cikin wasu kabullu ana ka samu kawai wasu kabullu ka ce yanzu kana kan mulki Allah ya riga tsoron kan mulki ka ce kuma yanzu kana son ka sa wasu mutane wasu yi hukuncin zuwa abu zuba abin da ya dace ka ce wannan hakimi ya ɗin kuskure ne ka ce la hukuma illa lillah na ka samu la hukuma illa lillah babu hukunci zai na Allah sanya ɗan adam ya yi hukunci kafirci ne ko ba gane ba a sanya dan adam ya hukunci be kafirci suka ce aliyu bin abi talib ya yi ridda auya ma ya yi ridda da hannu suka sanya hakamun rijal fi umurihim sun hukunta mazaje a cikin al'amuran su wai Allah kadai ke hukunci kasan ba su kiwo kawai ne sabu musulunta ne kawai aya suke ja gudani, ba sa istinbadi to suka kawo aya idan hukumu illa lillah ba shi ya fito ba A mara Allah ta abudu illa iya hukunci ba na kowa ne face na Allah ne ba ce hukunci na mazaje ba ne, aliyu kuma ya sanya hukunci ga mazaje ka duba duk gidan hukunci an gani wa ballam ya hukum bima anzalallah Allah dai kawai ne ke hukunci Allah ne ke hukunci idan hukum illa lillah ali bin abi suka ce aliyu ya dawo ya musulunta in ba haka ba jinin ya halarta. yace ni ne kafiri ne ka furta? iri iri ya kamar shi kafiri kamar wasa fa aka samu mutane wajen dubu arba'in kai yi tawaye suka ce su zo rabu da shi tun da dai har ya yi rinda ya dawowa na ka samu hawari ba ga fito sai a rinjina ɗaya eh, an yan shi'a suna tare da shi wanda su kuma mutanen abdullahi bin saba sun zo ne su hana ruwa gudu a musulunci suna tare da sojojin shi ga yan hawari suna tare da shi ga mu'awiya kuma ya ce shi bai zama ba zai sauka ba to haka Allah ta'ala ya jarba Ali bin Abi Talib duk shekarun mulkinsa shekara shida ne yana ci har ya gama mulki bai kashe ko kafiri ne ba ba su yaƙi da kafiri ko yaƙin shi gaba ɗaya ya ƙare ne tsakanin musulmi da musulmi wannan kuma jarabawa ne na Allah ba yin kanshi ba ne na fatan gane gaba ɗaya sauran sauran gaba ɗaya sun ci garuruwan musulunci sun kaza amma shi yaƙin shi ya ƙare ne a cikin gida saboda wannan dalili da abin da yake kama da wannan an gane kaga irin wannan Allah yana iya jarraba duk wanda ya gara maka ga ka samu fitina ciki da waje to shi aliyu ya samu fitina cikin gida ne shi na'am alhamdu ala tahkim da kuma daukar shi akan tahkimi wa ma hadatha fi hukm al hakamai eh wato sun dauki aliyu akan tahkim mun ga mai bayanin tahkim din ko mm. da kuma abin da ya faru ga al'amarin hakamai din amru bin al-as da abi musa al-ash'ari da kuma wanzuwan saɓani game da sha'anin mu'awiya kusa daga bayan mu'awiya shi ya ci nasara don mu'awiya ya ci gaba da mulki bayan wanda lokacin ya yi shekaru yana mulki kuma an gane daga baya alibi na Abi a akan wannan fituna. yan khawari sun kashe alibi na Abi yan khawari da ya yi fituna ana ta suka yi mitin suka ce wai Fitunan wannan al'umma din gaba ɗaya shine alibi idan har ana so a zauna lafiya to sai an zubar da jinin Aliyu da jinin Muawiya gaba ɗaya In ji su yan khawari sun shi ne suka kafa kwamiti suka sanya kowane bangare aka tura masu kashe abu auya daban masu kashe aliyu daban wai kashe su ne zama lafiya to masu kashe mu'awiya sun kai hari ba samu nasara ba amma an sare shi ya fito sallar asuba an gane wasu masu cewa bai samu fitowa sallar asuba ba wani ne ya sallar asuba sai a kashe wannan a jinsa. an gane amma shi ali bin abin ali ya fito kuma shi ibn muljam al-khariji ya samu nasara nan take ya cimma target kuma ya daɗe yana sa makamin guba sai da duk wanda aka tsara duk jinyar da ya bai rayu ba to kuma haka aka yi ya sari aliyu ya samu nasara aliyu ya ce to ku kama shi idan na rayu ku bani da shi in ban rayu ba ku hukunta abin da ya dace to haka aka yi da aliyu bin abin ya gaba zai rayu ba sai ya bashi da yaran yaran yaran suka dauki mataki amma matakin da suka dauka mai tsanani saboda bakin ciki suna kama shi na mai gunduwa gunduwa daga ban shi yanke wannan hannun yanke wancan amma wallahi ta tsallahi saboda aban wai tsoron Allah wai a wai bai da zikiri ba ana yanke hannu yana yana ta alka yana ta alka a yanke nan wajen a yanke nan wallahi duk yankewan bai raki ba ba irin alaman wani yau na yana iyo ba iyo kuma yana ci a zuciyar shi shahidi ne to da abin inda suka tashi inda suka inda inda hankali shi tashi wanda aka yi aka kama nan ko ta garin shi ya baci aka ce me yasa ranka ya baci yace ana so a hana ni ambatan Allah ana so shi abin da ya kama shi dan harshen da yake ambatan Allah za a tsinta za a shirya ne hankali don ku san sun kai intaha ba su kira ganin su kai ma tsoron Allah ne annabi ya ce ga sunan huda saul asnan sufa haula alama yaquluna min khairi qawlil baliya, mm. eh mutane ne masu sabon shekaru kwakwalwa irin na wawaye amma suna faɗin magana magana na fiyayyen halitta magana mai daɗi a harshen Allah ya ce annabi ya ce amma sanin ma'anar shi ne matsalar amma suna da kishin addini sosai a cikin zuciya a gane ku ya haƙiru ahadukum salatahu ma salatihi wa qira'atuhu ma qira'atihi amma yamriquna min al-islam kama yamriqul sahaba da baliya wato ɗayan ku in ya ga sallar su ya wulaƙanta nashi in ya ga karatun su ya wulaƙanta nashi amma suna fita daga musulunci irin fitan kibiya daga abin harbawa ya katulu na ahalar islam wa ya da'u na ahalar asnam su duk inda suke suna kashe musulmi su bar masu goton gunki su huta sai su bar masu goton gunki su huta ƙarshen fitina ya ƙare kan musulmi ka ji ba fiye yan halitta irin wannan shine na hudu a duniya amma kabiri ne wajen su to waye zai musulunta wajen kawari ba wanda zai zama musulmi tunda aliyu ya zama kafiri inda kowa kafiri ne kawai kawai ka yi tsoron da ka zama arzini an gane to wannan shine abin da ya faru ga aliyu shi ba mu'awiya sun ji mai ciwo ba kan shi ba wasu ce daga nan makamin da aka aka sare shi da shi aka faɗa duk ina ne an ce ya shiga jikinsa ya zama sababin da bai ƙara samun haihuwa ba rayuwar shi saboda kuma yadda yake an gane to wannan shi ne a cikin kaɗan daga cikin abin da ya faru tsakanin jina da ana cewa a yi shiru in sa an ma jarabai bai da ku saboda shubuhan yana da yawa in aka fara gaya ba kai kanka za ka ga lokaci ya buga eh na'am wa ahli sufin da mutanen sufin wa hukumin hakamain abi wa amr bin da kuma abin da ya faru wajen hukuncin masu hukuncin nan da abi musa da amr bin al-as radiyallahu anhu an samu ikhtilafan bakiyan ila yau abin ya janyo sabani wanda ya wanzu zuwa yau an samu shi'a an samu khawarij an samu kaza an samu kaza Allah ai sunu da aka yi ba a ba kawai shi abu mutan ashari shi da ya tsaya matsayin abubuwan az da ya tsaya wajen abubuwan az da ya tsaya ba a a ya kai shi tsaya mu'awuyar to shi yadda aka yi zai gabato shi ya goyi bayan mu'awuyar ɗan aikin wannan kamar nau'in kowa ya ko dabara cewa Ali bin Abi Talib ya sauka daga baya da Ali bin Abi Talib ya sauka sai kuma shi ya ce auya ya tabbata sai da wannan ya furta an ce kamar ya dan fishi hikima wajen Amr bin Abi da wayo sai a jahiliya mutum ne wayo da yanayin magana sai ya sa wanda ya furta akwai dabarar da ya sai wanda ya furta cewa shi yana ganin maslaha kawai shi ne Ali ya sauka shi ma sai ce auya ya tabbata eh. shine shine aliyu ne ya gama ganin cewa wannan sulhu ba ta yi ba sulhu ta yi wa kowa wanda yana kan birki wannan kan mulki ana cigaba da yaki shine su kuma kawai ta zaman lafiya kawai yana da kashe shine da suna al'umma in an kashe za a samu zaman lafiya kaje ku ne ba amma tun daga rasuwan aliyu wasu ba su nemo aure kawai zama shine mai mulki duk ya kafi sarki ne a ƙarshen shi kuma zai iya mulki zai da yan tawayen حتى اي خوارج بقول لكم شيء هتعطيه اسلوب اللي انت بيه الاسلوب اللي ده اصلا مش نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ابو فردوس ابو فردوس يا شيء وصدق الله حيث يقول واتو الله يا ريكيا عند يجي شيء قال تعالى الله تعالى يا شيء الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان لم تكن قري اتا في za mu shiryar da su zuwa ga hanyar mu wa inna allaha la ma'al muhsinin lalle Allah yana tare da masu ihsani <coughs> wa qala az-zuhri al-imam az-zuhri ya ce rahimahullah inna ar-rajula la yaqlubu wa qalbuhu sha'run min ash-shi'ab lalle mutum yakan nemi ilimi alhalin zuciyar shi wani yanki ne daga cikin yankuna zuciyar shi tsokacce ne ma la yalbasu an yasira wadiyan sannan ba zai daidai ba sai ya zama kwari da can wani ɗan tsokakken waje ne ilimin shi ɗan kaɗan ne kamar yana neman ilimi sai ya zama tokwari idan mutum ya zama ƙwaƙwalwan shi tsokakke ne shi yana neman ilimi ƙwaƙwalwar zai ringa buɗewa ne kullum kana karatu ƙwaƙwalwa na ƙara buɗewa a gani daga mutum in yana da ɗan ƙarancin ilimi yana iya ma shi tarbiyya yadda ilimin ƙwaƙwalwar zai buɗe zai buɗe karatu na shiga fiye da yadda yake shiga da la yuba'u fihi shay'un illa tahamaru ba za a sanya wani abu a cikin ya haɗe shi akwai matakin da ake kaiwa kwakwalwa duk abin da ka sanya sai ya haɗe shi an gane ku na'am kulla wato sai muka ce yuridu anna awwal al-hibra shadid wato abin da yake nufi farko hadda fa wahala gare shi tsanani ne yashqu ala al-insan yana da wahala ga mutum farkon hadda Amma idan tada sabula sannan idan mutum ya saba da hadda sai kaga abin ya mai sauki kana karatu ko ga ka dauka wani lokaci ma kawai ba sai ka da zarar an karanta sai ka rike ba tare da ma wai ka wani wahala ba misali kwakwalwar ya riga ya hudu sosai misdaku zalika ma akhbara bihi abu ahmad wato gaskiyan wannan abin da zai gaskata wannan Shi ne da shaykh abu ahmad ya bada labari an suli daga imam suli daga haris bin usama kala yace kana ya kasance malamai suna cewa kullum kullu wa'in ubri gan bihi shay'an fa innahu duk wani jaka duk wani leda wanda aka ainihin zuba abu a cikin shi duk leda ko jaka da aka zuba abu a cikin shi yakan yi kunci yakan cika kuma gaba ne mm. in kana zuba abu a cikin leda zaka lokaci leda ya cika sai zama to babu masaka tsinke a wajen eh? sai dai zuciya shi zuciya leda ne amma baya cika fa innahu kullama afraga fihi ittasa kullama ufriga fihi na'am a gyara ufriga kaga sharri takalidi mm. idan mutum ya ce duk abin da aka faɗa kan kauniyar biyayya zai zai kuskure ya karanta shi yadda aka rubuta amma da ce ba wasalin zai karanta shi daidai an gane tun da ya ga kawai an rubuta sai ce to ai malam ne kawai ya yi wasalin kawai sai ya karance shi Ta takalidi kenan da sharrinsa ka ka dauke ma hankali bari tukuna kullama ufriga ina zuwa kullama ufriga fi sa'a. shi zuciya duk sanda aka cika abu a cikin shi ƙara fadi yake yi kana ƙara zuba ilimi a ƙwaƙwalwa ƙwaƙwalwa na ƙara buɗewa ƙwaƙwalwa zai iya ɗaukar duk karatun duniya gaba ɗaya an gane Ke sa sufaye suka yi guluwi kan ƙwaƙwalwa suka ce alƙalbu baitun rabbi zuciya gidan ubangiji ne ɗaki ne na ubangiji saboda shi zuciya babu wani ilimi da zaka zuba mai inda zaka yi hidima ka tsaya kai haƙuri sai ya shiga ciki amma sauran jakokuna kana zubawa za su cika misali a gane ashe Allah ya wa ƙwaƙwalwa albarka in dai zaka zuba mai ilimi insha Allah zai dauka an ka sai mutum yayi kasala ya kin karatu insha Allah na mai kace mallam Abubakar awwalar hibzi dauki awwalar hibzi inna awwala farkon hadda wani lokaci hankalin mutum zai dauki gashi ya karanta abun amma sai ga kuma wajen karatu kuma sai ga yana abun nan shi yasa nan ga wannan ai sauri a fadakar na'am na'am wa qala abu sam'i ta'i abu sam'i ta'i yana cewa kuntu asma'u rumumati fil majlis na kasance ina jin ammomina yan uwan mahaifina mata a cikin majalisi Yan yanshuduna shi'ara suna rera wake fa idza sa'adtuhum zajaruni wato idan wato 'yan uwan iyaye na na kasance ina ji a cikin majalisi suna rera waƙi idan na tambaye su ce da Allah ku gaya mai kuke rerawa na manta ku gaya mun sai su yi mun tsawa sai wai kai me yasa kake da haka ne kullum sai a karanta abu kace wai kai baka rike ba dai ke namun kare wa qali tasma'u shay'an wa la tahfazu kai kana ji abu baka hada cewa to doka kawai in ana karanta kawai mutum kawai ba sai ya bada lokaci ba kawai ya haddace kawai yanzu me ya suke kwakwalwansu karau ne kwakwalwan ya riga ya wasu ya wasu ya bude. su suna mamaki shi da kikire kenan da har in ya ji ana waƙe wasu ya ce a maimaita mai ai kawai ana waƙe kawai ana gamawa kawai ka haka shi an gane wannan? Wala shi. Sai malam yake cewa wa kana al-ibdu yata'azzaru alayya a lokacin sai shek Abu Sabr Adai sai ce lokacin hadda yana mun yana gagara na gaskiya yana mun wahala ni na btada a romo lokacin da na fara neman in yi hadda to ina shan wahalar haddace abubuwa Sun ثم عودته نفسي إلى أن حفظت قصيده sannan sai na saba ma kaina da hadda Hanna haddace kasidar ru'uba bin al-ajaj wa qatimul a'ma khawil muktariqan wani wani wani kasida ne na ana wani ana kai shi abin nan ru'uba bin al-ajaj wato shi malami ne na adam fi lailatin wa hiya qaribun a mi'atay baitin shi ya kusan kai baiti 200 baitin yawan shi ya kusan kai baiti 200 ga muqaddiman baitin nan وقد قال الشعبي imamu الشعبي ya ce ma sau da fi bayda tuddu ban taɓa sanya baƙin wato baƙin tawada cikin farin farin takarda farin takarda bari ba ko kaɗan. wala addathani ahadun bi kuma wani mutum bai taɓa bani labarin hadisi ba wala addasani ahadun bi hadith kuma wani mutum bai taɓa bani labarin hadisi ba fa asashtu ila ila an da alayya wai a ce wai in bukace mai mai samun shi ban taɓa ganin wani ya abin wani hadisi ban ce mai mai ka yana gamawa na haddashi. shi irin wani kokolwa muna da shi kuwa <laughs> eh? shi baya ma rubutu shi kawai baya bukatar rubutu kawai ana gaya mai hadisi ya haddace kaga ce muna bukatar ulul himma mayun shi mu ba zai iya bane ko kuma mu ne ba maso mu yi ila tarbiyyar mu ne mu ne ba maso mu amma da za mu yi haddan insha Allah ila za mu iya samun mu zai wasu kuma za mu zama haka din Allahu a'lam duk da an ce sabon Allah yawa mutane yawa ko kuma al'umma in akwai sabon Allah ma a cikin mujtama yana rage kaifin hadda yawan kallon haramun yawan mu'amala da haramun din ko da baka yin haramun din yakan rage karfin hadda din to wala Allah kila abin da ya shafi mu kenan Allahu a'lam amma ina ganin kila za mu samu sauki na yana daga ciki abin da yana daga ciki duk mutumin da ka ga yana da ƙarancin kallon haram za ka kwakwalwar shi yawon su yana da kaifi sosai an gani jin da ake yaban al'allama ibn baz ga malamin nan ah, abdul muhsin abbas al-badr muhaddithul hijaz shi din nan hadisan da yake kan shi yana da yawa ya haddace hadisan annabi da yawa kuma bai gani kuma ne ka ibn ba shi ma kusan duk karatun da ake na hadisi da kai ake da kai ke duka duk wannan sai hawo sitta din da kai ake karanta mai kuma ya karanta ya fitar da fikihu ya komai da kai duk zai ga ma isnadin da wasu abubuwa duka yasa mutane ke mamakin kaifin basiran ibn ba sannan kuma ga abin shawar da ba don makanta ba da kila ilimin hadisi shi da nasiru jini albani to shi muhaddis ne shi yana daga cikin malamai a saudiya wanda ya hada tsakanin hadisi da fiqh an gani amma saboda makanta bai bashi dama ya yi tasihi da tasiri da yawa ba shi an gani yana da ilimi sosai yanzu abdul muhsin na shi ma yana da shi yasa ya haya annajabi lokacin da yake kokarin ya mai irshadi akan littafin sharif kan ahli sunna bi ahli sunna yayi wani littafi ce wannan littafin da ka wallafa wato ni na kasance ina sauraron ka kuma na san kai mutum ne mai ilimi sosai kana da kokari yace musamman ina sha'awar karatun da kake na hadisi yadda Allah ya baka haddan hadisi kace karanta hadisin da isnadin shi ka fitar da isnadi kuma ka istinbadi amma wanda littafin da ka wallafa ba kana taimakon ahli sunna bane ka taimaki yan hizbiya ne saboda babu masu buga littafin nan su ya dafa ci yan hizbiya yace markaz kaza markaz kaza na yan hizbiya sun sun buga littafin nan suna ta yadawa saboda sun yi farin ciki da magana da ka faɗa an gane wannan yayi yace amma gaskiya ina jin daɗin yadda irin bai wanda Allah ya baka kan ilimin hadisi abdul musin mutum ne wanda yake mai kaifin basira saboda kowa an ce saboda baya gani ne sai zaman zama to sai yawa su kallon haram ya karanta allahu alam na'am na'am qala al-khatib al-baghdadi al-khatib al-baghdadi ya fada Allah ya masa rahama yanbaghi lit-talib an yukhlisa fi talab niyyata ya kamata ɗalibi ya tsarkace niyyarsa wajen neman ilimi wa yujaddida lis azimata kuma ya jaddada himmansa wajen tafiya wajen neman ilimi فإذا فعل ذلك كان kana أن ينال منه minhu إن in ya aikata haka wannan zai zamanto wato ya cancanta ya cimma burinsa Allah ya samu cimma burin amin ai azunnu naktafi huna insha kaya ne rayuwa mu Najeriya ma kaya ne kaya ne daga shi gaskiya kana son kai karatun abu ya gagara kamar samu kai nazarin ba ba ma nan yiwa wallahi nazarin ba. kawai dai ana dai bubbugawa ne ina bacci ne mm. ina eh? kada mu ringa shu'umci mu ringa mu ringa shu'umci muna muna ɗeba muna nuna kamar muna sanya ba kanmu rashin arziki cewa ba za mu samu ilimi ba an gane shine muna shi umci muna cewa ba za mu samu karatu ba na'am bismillahir بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم درس الحادي عشر درس إلى قوم الشاطئة الماضي والمضارع والأمر من الرباعي المجرد ده ماضي ده مضارع ده أمر ده رباعي مجرد أمثلة مثالي الماضي ما نعم بأثر الولد الأوراق يا رو يا واقف الله سكت نعم بأثر نعم يبأثر الأوراق يا رو هنا واقف الله سكت بأثر الأوراق بأثر بأثر يبأثر بأثر هذا إن أنسى بأثر إن ذا في الأمر يأتي يا مداري المجذوم لم يبأثر لم يبأثر سيأشر لم سيأشر وأنا حرف مداري sai ba mu mai ba a sayar ƙahaɗarar jaba rago ya ja da baya rago yana ja da baya sai ce lam yuqahqir in za a yi al'amur lam sai a cire lam a cire ya'u sai zan mai kahqir ya ka ja da baya kai rago da arada tilmizul qura wato ɗalibi ya murda fallon ya murda ballo dahar ya murda yudahribul qura ɗalibi yana murdawa in za a yi al'amur sai ce mai lam da yudahrij sai zama da harij alkura burka kwallo kulasa eh fil ruba'i mujarrad wato fil ruba'i mujarrad yana da ma'auni guda daya a cikin kowanne daga cikin madin shi da mudarin shi da amrin shi huwa fa'alala ka qahara yufa'alilu ka yuqahiru wa fa'alil ka basmir eh nan ya yi kuskure ko nan da yace fa'alala ka qahara wa yi Ya yi kuskure ne ko kuna ku daidai ne yufa'alilu yuba'thiru to nan ba yufa'alilu nan ya tsallake na mu idan bugawa ne na muje je bismillahir rahmanir rahim na biyu suna na marra wanda yake magana yin abu so nawa na'am amsila darabtuhu darbatan na buge shi darbatan bugu darabtuhu darbatan haka in ana so a yi maqulun mutlaq ya ake yi darabtuhu me darban darban in an ce darabtuhu darban maqulun mutlaq ne li ta'kid mm-hmm. to ana so a mai da shi lil adad kawai ba za ka ce garban wahidan ba akwai kawai ciyar zarabtu hu darbata ka sa ta'u kawai ya zama ismul marra a gari ya gaya mana maqul mutlak ne lil marra ya gaya mana marra ismul marra ne wannan masu bil fata a gari wa fatan eh idan maqul mutlak ne ba na tsaya tsayawa daya shine fatan na tsaya tsayawa daya eh wannan marra kenan idan mutlak ne ba ce a'a hukufan shi waƙaftu ko hukufan waƙaftu hukufan na tsaya gayan tsayawa in zai zama lilmarra sai a mai da shi alawa zani fa'ala alawa zani fa'ala na tsaya tsayawa ɗaya an gani jazabtu rujan batal na fuzge shi fuzga ɗaya amma jazabtu rujan ba da ka ci maqul mutlaq da wani kuma maqul mutlaq lil adad karamtu ikramatan to na karrama shi karramawa kalan karramawa daya akramtu amma in dai ta'kid ne akramtuhu ikraman azamtuhu ta'zimatan azamtuhu ta'ziman da ta'kid hmm. azamtuhu ta'ziman ta'zimatan lil marra so dai na girma shi sauran ban kara girma shi ba in qata al hablu inqita'atan igiya ya yanke yankewa daya amma in yana so ya zama tauki da in qata al hablu inqita'an ko na'am qataltuhu muqatalatan ta na yake shi yaƙi daya to nan wajen bai ka sa wajida saboda ita bukatala din shi ne dama mazarin shi shi ne mazarin, ko in za a yi ta akidi haka za a yi qataltuhu ta ya zama ta akidi A gara wannan to da dai ta akidi ina so ya zama marra dole sai an kawo wani siga wanda zai ne kan barra din sai a sa wahida wannan wahida shi ya nuna yanzu ya fita daga takidi ya koma barra amma ka bar shi kan sai yana kan asalin mazarin shi wanda yake in ana so a yi takidi haka ake mai a gari qataltuhu kan to nan qahatartu qahataratan na ja da baya ja da baya guda ɗaya kawai ja da baya babu wani in na ce la a ah, yi mutum la gairu a ciki ya zama tasiri kawai a haɗar tuka haka rakan tasiri ne don shi ne asalin mazarbin shi in yana so ya zama to guda ɗaya banda wani sai sa wani alama la wani la sun shi ya mai da shi ya zama lil adad istiqama istiqamatan faqat istiqama istiqamatan ya miƙe gayar miƙewa ne ta ake istiqamatan faqat wannan fakar din shi ya mai da shi lil nau alil adad eh sai kashfu shubhat tauhid نعم أكثر المشركين بسم الله الرحمن الرحيم وللمشركين شبهة أخرى su mushrikai suna da wata shubha daban nan ba yana magana mushrikai mutanen da suke sallah amma suna shirka su yake magana nan wajen يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة سنة شوى للي منظور صلى الله عليه وسلم لا إنكاري بأسامة مثل من قال لا إله إلا الله كشف وندي لا إله إلا الله أسامة يا كشف ولمتي يا كلمة شهادة النبي يا مثل إنكاري وقال لا النبي يا شوى أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله كان كشف شيء باين يا لا إله إلا الله يا كلمة شهادة كشف شيء kazalika qawluhu umirtu an uqatila an haka nan faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam an umarce ni in yaƙi mutane hatta yaqulu la ilaha illallah. Allah sai sun ce la ilaha illallah. A ga hatta yaqulu ne kace da zarar mutum ya yi kalmar shahada to ba zai yi rinda ba in dai mutum yi kalmar shahada duk abin da ya aikata ko yana tsafi ne ko yana bori ne ko yana kaza ne in dai ko yana bautan aljanu ne zai yanka dabba da sunan aljani yi kaza musulmi ne kawai su a wurin su inda annabi ya ce an umarce ni yaki mutane sai sun ce la ilaha illallah to ai mutum ya riga ya faɗi la ilaha illallah ya zama musulmi cikakke in ji su na'am wa hadithul ukhra fi tafi annan qalaha da kuma wasu hadisai daban da suke magana game da wanda ya faɗe ta kun gane ai to a duk wanda ya faɗi kalmar shahada a kyale shi kada a kaba shi akwai wani hadisi ma na muslim wanda wani sahabi ke tambaya mutum ne na gabu da shi wato muna tare da shi sai kai mun hari da ya kai mun hari ni ma na kai mishi hari daga baya sai mutumin nan sai ya mamaye ni da ya mamaye ni kawai sai sare min hannu guda daya kenan sai muka fare shi zamu zo mu sare shi yana ganin maka sai ce la ilaha illallah sai ya kalmar shahada sai annabi ce kakka ka a kyale shi ya rasulullah ya fa cire min hannu yayi kaza annabi ce kyale shi ya faɗi wannan kalma kaza annabi ce in har ka taba shi kai ka koma matsayin shi kafin ya faɗa abin da ya faɗa shi kuma ya koma matsayin ka bayan ka faɗa abin da ka faɗa ina fata gari shi kuma an cire mai hannu amma kuma in har ya kashe shi ga abin da zai ja ma shi nan ne imamu nawawi ke cewa ba wai ana nufin yayi ridda bane wato kai za ka koma matsayinsa wato jininka ya halatta ka kashe musulmi shi kuma zai koma matsayinka mutumin da yake jinin shi haramun ne a taba fasarar khawarij kuma kai kuma ka kai kayan ridda shi kuma ya shigo musulunci to wannan fasara ne na kuskure shi sa imamu nawawi yayin sauri ya fasara abin da kada a yi tunani fikira irin na khawarij da kafirta mutum da sabon Allah an gane wannan ko wa muradu ha'ula'i jahala abinda wayannan jahilai suke nufi masu magana kalmar shahada nan anna man qala la yukaffaru wa la yuqtal to lalle duk mutumin da ya faɗi kalmar shahada din nan ba a kashe shi ba a kafirta shi har abada kenan da wannan ɗan ahmadiyya musulmi ne kenan ahmadiyya islamic mu suna cewa sun movement ko ɗan ahmadiyya masu cewa bayan annabi ya bar duniya akwai manzanni da yawa cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ba shine manzon karshe ba sannan ɗan ismailiyya albadiniya wanda su suke cewa Allah ba shi ya halitta ba eh, al'aqalul awwal shi ya halitta shi Allah shi ya halicci aqalul awwal aqalul awwal kuma shi ya halitta a gane ko amma Allah ne ya halice shi Allah ya halice akal awal akal awal shine mai halitta in gaji an ce khalaqallahu lahu samawati wal ardi ana nufin al akal awal ne to su yan ba is ba iliya ba iliya suna da usulubi daban-daban na ainihin fasara qur'ani wanda yake zahirin shi suna inkarin tashin kiyama suna inkarin wutan jahannama suna inkarin annabawa ba sai da akwai annabawa ba ba sai da akwai mala'iku ba akwai da suke fasara aya to na shi'a ismailiya albatiniya din nan malamai sun yi ijma'i cewa sun yi rida da su da yan karamida da yan nusairiya mutanen bashar al-asad na siriya wato duk kusan aqidar su iri ɗaya ne wajen fasara alqur'ani shine ibn taymiya ke magana zahiruhum ar-rafat wa batinuhum al-kufr wa zaddaka zahirin su shi'anci amma batinin su kafirci ne kuma da zindiganci an gane to irin wayannan wanda za a yi malamai sun ce duk da kalmar shahadarsu kalmar shahadarsu ba baya amfana su saboda sun faɗi kalmar mutumin da ya ce ba Allah ne ya halitta ba mai rage gare shi a cikin musulunci To akwai wayannan mutane suna sallah suna azumi suna zakka suna kalmar shahada suna gina masallaci amma kuma ga aqidin su nan akwai wasu mutane ana kiransu bahaiya su ma malamai sun yi ittifaki sun yi rida an gane

in ka ce Allah ya yi halitta ka wulakanta Allah shi Allah kammalalle ne kammalalle baya halittar na kasashen abu to shi Allah ya kamata ka jingina mai duk wani abu ne na yanzu in ka ce Allah ya halicci kwaro eh ka wulakanta Allah Allah ya halicci ainihin alade sai dai Allah ya halicci wani abu can sai abin ya je ya halicci abu kun ji filosofi kaga wannan cikin sauki jahili zai gamsu haka ne ba wallahi gaskiya ne to haka suke in ka gani suke fassara wannan fassara ne wanda gaba ɗaya suke kore duk abin da ka sani na musulunci ba shi bane mai hatta yan shi'a na asali ka su ba tsoron suke shi ka san ko kafiri na gudun kafiri bala'i yayi bala'i Da shi ne hatta sauran a din suna ba sa danganta zuwa ga musulunci suna cewa kawai zuba tare suke da su ba an gani yawwa sun wasu na ganin ba tashin kiyama in mutum ya mutu ne kawai in shi na kirki ne sai a tsara tashin shi a wani gari in asalin wai asalin cancan su da kake gani cancan sannan wato eh, laifi ya yi wa Allah in kai wa Allah laifi sai Allah ya bai ya fara ita mai da kai baya dan adam in kara in da kai shugaban kasa ne sai Allah ya mai da kai ka koma talaka daga talaka sai ka koma kuma dabba wata dabba haka dabban nan kai ta kasa kai ta kasa kai ta kasa haka zama kudin cizo suna kiran abin tanasukul arwa su ba ke da akwai wani tashin kiyama ba da sauran duk sa da ake duniya buga su eh ah, the theory of reincarnation shi ne hmm. na'am fa yuqalu li haula al-jahala ana cewa ga wayannan jahilan معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود أبن إنسان أن نتوى أن نتوى يهودا وسباهم كما da يهودا وباي wahum yaquluna la ilaha illallah alhali suna cewa la ilaha illallah yahuda suna faɗi kalmar shahada la ilaha illallah musa rasulullah ma duk da haka yake وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما للي صحابة منذ صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة سين يعجي بنو حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله الهرسو بنو حنيفة سنة شيدا وللي بابا أبو بوتار قسيات الله وأن محمد رسول الله وما سنة شيدا وللي أن محمد منذ الله رسو بنو حنيفة suna shaidawa amma bai matsalar su wa yusalluna wa yad'una al-islam su banu hanifa suna sallah suna da hawan musulunci wa kadhalika alladhina angare amma bai matsalar su banu hanifa wata kabila ce guda daga cikin kabilun larabawa a nan ne musailama al-kazzab ya bayyana musailama al-kazzab tunda annabi yake rayi yake cewa annabi shi zai shiga musulunci amma annabi ya raba annabcinsa ya raba annabcinsa biyu ya bashi rabi shi ya rike rabi wai annabi ya raba annabci shi ba shi shi ma ya zama shi ma annabi amma zai shigo musulunci annabi ke ce masa innal arda lillahi yurisu ma yasha min ibadi kasa na Allah ne annabta na Allah ne yana gadi da shi ga wanda ya so daga cikin bayinsa ba ni ma ba ni ba kaina ba ha wa qalu lawla nuzila hadha alquran ala rajulin min al-qaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbi shin mutane ke raba rahama ubangiji annabta rahama ne suke raba Allah ya ce hatta abincin kuma ni ke bayarwa نحن قسمنا بينهم بينهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية هذا شيء حد annabta da arziki da Allah ke rabawa wani baya azurta wani an gane to yazo yana raye ya fara neman annabta bayan annabi ya rasu sai yazo fito kirkiri yace manzon Allah dama ya fara wannan wacce din tuka annabi ya rasu yace banu hashim sun kirkiro annabtan annabi ne dan su mallaki larabawa saboda haka su ba za su yadda su ma kansu za su yi da'awan annabta don su kwato yancin mutanen su to da wannan sai abin ya zama wai annabta sai zama shi ma kabilanci ake wa annabta annabi ya zo ne wato banu hashim suna so dama an daɗe ana faɗa da banu hashim da sauran ƙabilu to suna so zama shugabanni suka ce an samu annabi cikinsu to mu ma dole ne a samu annabi cikinmu to anan sai kabilanci ya kama su suka yarda su goyi bayan su saboda su ma wai samu daraja irin yadda bano hashe muka samu wanda wannan shine sharrin kabilanci sai mutum ya ajiye gaskiya ya kama abinda kabila shi ke so iri iri misali a nan suka zo kusan an ce kusan mafi yawa daga cikin yan banu halifa sun shiga cikin goyon bayan musulma al-kazzab sai kadan sai zama ana faɗa ne tsakanin musulmi da kabilar banu halifa kawai amma wai abin da banu halifa ake faɗa yan kaɗan ne suka zo an samu wasu yan kaɗan suka kai ƙara zuwa ga abubakar cewa ga fa abin da musailama ya zo da shi ya kamata a ɗauki mataki da gaggawa ina da yanzu kaga musailama ya yi da'awan annabta bayan annabi ya rasu sannan wasu sahabbai sun yi ittifaki kaulan wahidan sun yi ridda ana kiransu ashabun ridda ashe faɗin kalmar shahada da sallah da azumi da zakka idan har mutum yana faɗin shi amma ya yi inkarin wani abu a cikin addini ya yi ridda, akwai abubuwa da yawa wanda suke sa mutum ya kafirta ko da yana kalmar shahada kuma idan zai dawo musulunci ko ya kalmar shahada sau biliyan bai dawo ba da zai dawo da shi ya dawo ya yarda da abin da yake kare, abin da ya ta din na ya dawo ce na yarda cewa kofar annabta ta kullu bayan annabi Muhammad ba wani man to sun dawo kenan ha na'am na'am wa kadhalika alladhina harraqahum ali ibn abi talib billah haka nan wa'annan wanda ali ibn abi talib ya kona su da wuta su ma suna kalmar shahada amma mai suka ce sun ce ali bin abi alif Allah ne shi shi'a gullat kenan ta ce ali bin abi alif Allah ne misali an gane ku ali bin abi alif ya rikice bai san san da ya banka musu wuta ba to ya ga an ce an ce ya kai aliyu akwai wasu mutane fa suna gayan sanka har ma sun ce kai Allah ne sai ce huwa huwa suka ce huwa huwa suna nufin wai shine shine Allah wannan shi ne farkon abin da kaga sufaye suna yi sun koya daga shi'a huwa huwa din nan wato ilimin baɗi ilimin baɗi ne suke cewa wai aliyu allah ne aliyu da ya ji labari ya je ya bincika ya ga tabbas haka ne bai san san da ya banka kusan ba a yin azaba da wuta amma sai da aliyu ya banka musu wuta har aka ce abdullahi bin abbas na cewa da a ce aliyu bai haka ba da haɗa kin mataki ban da wannan to ya rikice abin da baka taɓa ji a rayuwarka baka ji wani ya kira ka allah da ya banka musu wuta suka ce alhamdulillah yanzu mun kara gamsuwa sai ɓatan ma ya ƙaru yanzu mun ƙara gamsuwa dama an ce layu, yu azibu bin nar illa an ka rabbuha ba mai azaba da wuta sai ubangiji dama kai ne ubangiji alhamdulillah huwa huwa ana kona kan suna huwa huwa har suka kowane suka mutu bata Allah shi kiyaye to kaga suna kalmar shahada amma kuma kafirai ne su misali ba musulmi bane insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم ودنياك التي قررك من هذا خاربها تصير إلى الجزاز نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصل الأذن أن تضحى وتمسي وربك أنك فيها في الحالات wato asalin hazmi asalin tambara asalin himma shine ka kai hantsi kuma ka kai yamma wa rabbuka radin anka radin alhali ubangijinka yana yarda da kai fil halal cikin dukkan halaye gaba ɗaya. wa an ta'tada bi takhlid fa inna rushda min khayri tiyadi wa an ta'tada rushda bi taklid ka musanya shiriya da cuɗanya ƙarya da gaskiya ka musanya shiriya da cuɗanya ƙarya da gaskiya to a madadin ka musanya shiriya madadin cuɗanya ƙarya da gaskiya fa inna rushda domin lalle shiriya min khayri tiyadi yana daga cikin fiyayyen musanya wada an kallazi yughwi wa yurdi wa yurisu dole huzni warjimati ka bari a gare ka allazi yugwi abin da ke hallakarwa kuma yake batarwa duk da yugwi hallakarwa yurdi ma hallakarwa kuma yake gada da tsawon bakin ciki da kunan zuci intima, daga daga ramat kuna ramadan an gane an kira ramadan saboda zafin kasa da zafin rana galiban ana yin azumin ramadan da cikin zafi wani aka kira ramadan وخذ بالليل bil layli awha an-nafs wa qurud an wa kun nan, nafs kai riko da rabar ranka da dare kai ta sallah wa tsurut mabubar gimadi ka kore ainihin son bacci daga idanuwa na innal ghafilina la za'iru lil bahaim fil jihad na'am lalle rabkanannu zawi tawani ma abota jinkirin tuba da za'irul bahaim wato daidai suke da dabbobi filgiyadi a cikin fadama filgiyadi a cikin sahara an gane ku su daidai suke da dabbobi eh, cikin sahara ba su da wani himma sai mai cin abinci su dabbobi ba su da wani himma sai cin ciyayi Allah ta'ala shi taimake mu ولكن ما تعي سوري دون غوما ومهما نال مأمولا ومالا تولى وما wani مع البلاج نعم duk sanda ya cimma abin da yake fata duk da bawa ya samu abin da yake fata kuma ya samu dukiya ta walla sai ya juya sai ya kareraye tare da kaiwa sai ya sukurkuce tare da kaiwa ka kasurin gadita dama wa aida bina'i wal insibaji kaman fada ta haddama hafata wanda gefensa guda biyu ya rushe bu ai da bina'i bayan an gina shi wal insibaji an bai fenti an gina shi an rina shi na'am kasar in kasar in shida kan tasda in qida idan sara al bina'u ila al faragi kaman fada a ila yau dai shi da haza sarfun mumarradun min qawarir fada wato kaman fada ne wanda yake an tsawaita shi ban qabba sai sai ya sai ya wargaje in qidada gayan wargajewa idan sara idan sara binawu ila ila idan gini ya kai zuwa karshe fada ne wanda an tsawaita shi sai ya wargaje gayan wargajewa idan gini ya kai zuwa karshe dan adam ya kai karshen rayuwarsa dan adam in ya tsufa in shekarun suna ƙara ja yana ƙara sukutu cewa da zarar akwai shekarun da in ya kai kawai sai ga tsufa ya bayyana sai ga kawai ƙarfin ya ƙare sai ga kawai ya tafi to haka al'amari yake tafiya na rayuwa أقول وقد رأيت ملوك عصري آبا غاريات بل بيات نعم إنا تشيوا الحالي ناد وانا جملة شيء معتمدة بيريك تشيوا na ra'aitu aqulu ina cewa alhali na ga sarakunan zamanina na ga sarakunan zamani na zi'aban kyarketai ne su na masu farauta a su sarakunan zamani na kyarketai masu farautar na ƙasa da su suna zaluntar na ƙasa kenan kai masu yawan jima'i da mata sarakunan zamani na kawai duk masu yawan jima'i ne da mata riyasatuhum adallatuhum bi irsin alala la yabdi illa kullu wato riyasatuhum shugabancin su ya batar da su da kwadayi su shugabannin mu me nake cewa aqulu ga maqulu bi inna aqulu mai cewa la yabghi illa kullu baghi babu wanda yake zalunci sai dukkan azzalimi ina cewa ba mai zalunci sai dukkan azzalimi eh da wani kai ta a tsaya